Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوى ما سسوراري da kuma masu bin wannan shiri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina muku sannu da zuwa da kuma fa'i muku fatan alkhairi da kuma yi muku addu'a ta gari da allah maɗaukaki sarki ya saka mana da alkhairi ya sa yadda muka ga wannan wata lafiya allah ya sa mu ga ƙarshensa lafiya alal haƙiƙa a watan azumi wata ne mai falala wanda yake cike da wato ayyuka nagari a shirin da ya gabata mun fara bayani ne akan jerin azumi da hukunce su mun yi bayani akan jerin azumi da suke wajibi da kuma jerin azumi waɗanda suke sunna yau za mu ɗora akan inda muka tsaya kamar yadda muka ce a wancan shirin akwai azumi waɗanda suke wajibi waɗanda kuma suke sunna yau za mu yi magana akan nau'in jerin wasu azumi waɗanda shari'a ta ɗauke su ta yi bayani a kansu su waɗannan azumin da mutane suke yi akwai azumi da ake yi ranar sallan idi yin azumi ranar idi haramun ne wasu uh, sukan yi azumi a ranar idi da hujjar cewa su ba su ga wata ba don haka su azumin su bai cika ba a sanadin haka, haka za su yi azumi ranar da al'umman musulmi suke yin sallah to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne haramun ne a cikin musulunci mutum ya yi azumi ranar sallah ko da kuwa azuminsa bai cika ba don me don abin da ake la'akari da shi shine yaushe shugaban musulmi ko sarkin musulmi ko kuma wanda ke jagorantar al'umma a wannan yanki a harkar musulunci ran da ya ba da bayani cewa rannan ne za a ɗau azumi to ya waje ba a kan duk wanda ya ga wata duk wanda ya samu wannan labari ya ɗau azumi hakanan wajen ajiye azumin ya waje ba a kan wanda duk ya samu labari na cewa a ajiye azumi a tashi da sallah ya zama a kansa wajibi in har allah da annabi muke bi don wannan sharaɗi ne in har allah da annabi mutum yake bi to kuwa ga abin da suka faɗa in kuma mutum yana bin son zuciya ne to wannan babu abin da za ka iya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutum ya yi azumi ranar sallah sawa'un ranar ƙaramar sallah ko babbar sallah yin azumi a waɗannan ranakun haramun ne a kan kowane musulmi insha allahu a nan gaba za mu yi bayani a kan abin da ya shafi ganin wata da kuma irin abubuwa da suke wakana a nan ƙasashenmu na matsalolin ganin wata amma a takaice shine mu faɗi irin azumi nau'uka jerin azumi da suke ba su halatta ba da kuma ya waje ba akan musulmi ya guje su hakanan daga cikin jerin azumi da shari'a ta yi bayani cewa ya haramta akan musulmi ya yi shine azumi ranakun mina waɗanda ake kiransu ayyamu tashriq azumi ranan waɗannan ranakun ma'ana daga sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata da sha uku ga watan babbar sallah su ake kiransu ayyamu tashrik yin azumi a waɗannan ranakun su ma haramun ne sai dai kawai an togace mutum guda wanda aka halatta masa yin azumi a waɗannan ranakun shi ne mutumin da yake yin aikin haji na tamatti'i wanda ya zo ya yi aikin haji na tamatti'i bai samu yin hadaya ba to a nan an halatta masa da ya azumi a waɗannan kwanaki uku tunda a cikin shari'a an yi mana bayanin cewa zai yi azumi guda uku a aikin haji guda bakwai kuma in ya koma zuwa gida kenan to shi bai samu yin waɗannan azumin ba kafin a fita arfa to ka gani a ranar arfa an ce kar ya azumi don sunna shine ya zama yana buɗe baki a ranar sallah goma ga wata haramun ne akan sai azumi sauran me waɗanne kwanaki suka rage masa sauran waɗannan kwanaki da ake kira su ayyamu tashrik mana goma sha ɗaya goma sha biyu goma sha uku waɗannan kwanaki guda uku in mutum ya yi aikin haji na tamatti'i ko ya yi aikin haji na kirani amma kuma bai samu hadaya ba to bai kuma samu ya yi azumin kafin arfa ba to a nan sai ya azumci waɗannan kwanaki uku shi kam an togace shi daga wannan haramcin amma banda shi to bai halatta ga mutum ya azumci waɗannan kwanaki guda uku ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa lahi ta'ala ranakun mina ranaku ne na ci da sha da ambaton allah kaga anan babu azumi don haka bai halatta ga mutum musulmi ya yi azumi a waɗannan ranakun ba waɗannan kwanaki su ne ya haramta a kan musulmi ya azumce su ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmu arafa wa yawmun nahri wa ayyamu mina iduna ahlul islam annabi sallallahu alaihi ya ce ranan arfa da ranan babbar sallah da ranakun mina idinmu ne mu mutane mu musulmi don haka kun gani ranakun idi kuma ba a halatta mutum ya yi azumi a ciki ba allah ya samu dace akwai nau'uka na azumi wayanda suke malamai suka ce makaruhi ne sai dai in akwai yadda za a yi mafita daga ciki akwai azumi mutum ya keɓe ranar juma'a kawai ya yi azuminta kaga mutum keɓe ranar juma'a da yin azumi wannan shari'a ta hana sai dai in mutum zai azumci alhamis juma'a ko kuma juma'a asabar amma mutum ya keɓe juma'a kawai yana rika azumtansa wannan shari'a ta hana hakanan daga cikin abin da ya kamata a tunatar da 'yan uwa a kai shine girmama ranar juma'a da abin da ba shine shari'a ya ce a girmama ranar ba wasu mutane za ka ga musamman daren juma'a sukan raya wannan daren da salloli alhali wannan bai tabbata ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na ƙirƙira a cikin addini keɓe wani, wani lokaci ko wata rana da wata ibada ba tare da umarnin shari'a ba wannan kuskure ne in babu yadda mutum zai keɓe lokaci ko wuri ko rana ko wani abun nan wani nau'i na ibada ya keɓe shi da wani lokaci sai tare da umarni na shari'a shi yasa aka turo mana da annabi don ya zama mana abun koyi ba a ce an bar samar da ibada wa kowa da kowa ba inda haka ne za a bar mu da hankulan mu, to ai da babu bukatan a aiki manzo saboda haka babu abin da mutum zai yi a cikin ibada face ya zama in akwai umarni akai. in kuma bari za ka yi ya zama akwai umarni akai. don haka abin da yake da alaka da raya daren juma'a wannan abu ne da yawa za mu same shi a mutanenmu suna da irin wannan nau'uka na ibada za ka ga kwanakin sati gaba ɗaya makon gaba ɗaya na baccinsa amma daren juma'a za ka tashi za ga yana ta filfili wai zai raya daren juma'a wannan kuskure ne yana daga cikin kirkiran kirkire-kirkire da ya shigo cikin addini mu ba tare da umarni ba eh in mutum yana son alkhairi yana da kyau amma sau da yawa mutane sukan so alkhairi amma su bata hanyar isa zuwa ga alkhairi saboda haka kamar yadda abdullahi ibn mas'udi ya ce al-iktisadu fi sunna khairu min al-ijtihad fil bid'a takaita akan sunna yafi akan mutum ya je yana ijtihadi yana kirkire-kirkire wai don ya samu lada ka taƙaita abin da yake sunna abin da ya wadaci sahabban nan ya wadaci shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ya wadace ka mana Allah ya sa mu dace saboda haka inda wannan da kake so ka aikata da alkhairi ne to ai da tuni annabi ya nuna mana amma kuma tunda bai nuna mana ba ya bar mu ya gaya mana ga abubuwan da za mu yi to alkhairi duka yana cikin bin wannan karantarwansa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace allah shiryar da mu ya shiryar da mu. daga cikin abubuwa a cikin jerin nau'uka na azumi da shari'a ta ƙi shine mutum ya keɓe ranar a asabar ko kuma ranar lahadi da yin azumi sai dai in zai azumci asabar lahadi ko kuma juma'a asabar to a nan zai zama ya fita daga cikin wannan wannan makaruhi sai amma ya keɓe ranar asabar kawai da azumi ko ya keɓe ranar lahadi kawai da azumi ko kuma kamar yadda muka faɗi a baya ya keɓe ranar juma'a kawai da azumi duk wannan kuskure ne me yasa aka hane mu da waɗannan keɓe waɗannan ranaku kamar yadda kuka sani azumi idi ne na mako a afwan ran juma'a ranar juma'a idi ne na mako idi kuma da kuma sallah kaga mun ce an haramta yin azumi a ciki saboda haka kasance wannan ranar juma'a ta kama da ranakun idi shi yasa aka hana yin azumi sai dai in mutum zai azumci juma'an da asabar to sai ya fita daga cikin wannan hani da aka hana ranar asabar kuma rana ce da yahuda suke girmama ranar asabar kaga kai ma ka girmama wannan ranar da azumi kaman ka shiga cikin jerin su yahudawa masu girmama wannan ranar hakanan kuma ranar lahadi shi ma kaga nasara kiristoci su suke girmama ranar lahadi in ka shiga kace ce za ka riƙa yin azumi ranar lahadi alama kenan kana girmama wannan ranar kaga kaman ka yi tarayya kenan da su a girmama wannan ranar alhali addinin ka bai umarce ka da wannan ba to banda ma kasancewan addini bai umarce ka da shi ba kaga kuma akwai son kama da wanda ba wato ba, ba waɗanda suke kan tsari ɗaya da addininka ba kuma a cikin shari'ar mu an neme mu da mu saba duk abin da yake ba shari'ar mu bace don musulmi a aƙidarsa ya sha bamban a musuluncinsa aikin da yake yi ayyukansa na musulunci sun sha bamban da kowa hakanan daga kaga musulmi za ka gane shi ko da a yadda yake fita a yanayinsa in kaga musulmi za ka bambanta shi daga wanda ba musulmi ba to haka hatta a ibada an umarce mu da mu saba da duk wanda ba, ba kan tsarin shari'ar mu yake ba to lallai shari'a ta karfafe mu ba kawai sai akan azumi da ibada ba akan abubuwa da yawa da shari'a ta neme mu da kar mu yi kama da waɗanda suka saba da addinin mu a wannan gefe tunda su akwai abin da yake banta da addini akwai abin da yake banta da addinin su kowane mutanen addini za a ga sun keɓanta da wani abu to musulmi shi ma akwai abin da shari'arsa ta keɓe shi da shi to ya takaita akan wannan ya takaita akan abin da shari'arsa ta keɓe shi da shi allah ya samu dace waɗannan su ne a jerin azumi da shari'a ta ƙi ta zama makaruhi akan wato mutum ya azumce su a na ƙarshe daga cikin waɗannan jerin na azumi shine azumi ran da ake shakka ma'ana mutum ya yi azumi ran da ake shakkan shin yau za a tashi da azumin watan ramadan ko ba za a tashi da azumin watan ramadan ba to bai halatta mutum ya yi azumci wannan ranan da niyan kasancewan ya shigar da wannan ranar cikin jerin kwanakin azumi ba a wannan shine ake kiransa azumi ranar shakka to ran da ake kokonton shin wannan ranar rana ne na azumi ko ba na azumi ba to kar mutum ya azumci wannan ranan ma'ana kar ya azumce shi da niyan sadar da wannan ranan ga watan azumi ko kuma mutum ya ce a'a in wannan ranan azumi ne to shikenan ni na tashi da azumi in ko ba azumi ba ne shikenan a'a bai dace ba don me don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida kaga cewa ya me in kun ga wata to ku tashi da azumi in ko ba ku gani ba to ku cikita sha'aban ya zama kwana talatin sannan ku tashi da azumi kaga wannan ita ce ka'idar da shari'a ta bamu ba wai mu akwai wato abin nan mu azumci ranar da ake shakka a ciki ba ta yadda babu wani kokonto za ka shiga cikin azumi kai tsaye in ko dai a ga azumi a ga watan azumi darin talatin kwanan wata ashirin da tara a ga wata darin abin nan a yinin da aka yi dare na talatin aka ga wata washe gari za a tashi da azumi ko kuma ba a ga wata ba a nan sai a ciki ta kwanaki sha'aban ya zama talatin a tashi kuma da azumi a abin nan ranar ɗaya ga watan ramadan don haka azumtar ranar da ake shakka shi ma ba daidai ba ne amma in mutum ya kasance cikin yana yin azuminsa ne na taɗawu'i haka kawai ya zo wannan ranar ya fada cikin ranaku da yake yi na ta babu komai amma ya yi azumin da niyan sada wannan ranar da azumi shine dai shari'a ta hana a yi daga cikin jerin azumi da yake a shari'a ta yi nuni zuwa ga eh, cewa shi ma bai dace ba shine mutum ya azumci shekara gaba ɗaya mutum ya ce gaba ɗaya shi shekara zai ta yin azumi ba zai ba zai sha ba wannan shi ma ba daidai ba ne annabi sallallahu ya hane mu daga yin azumi shekara gaba ɗaya in za ku tuna akwai lokacin da wasu suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce eh, suka tambayi yadda annabi yake ibada da aka gaya musu yadda annabi yake ibada sai kaman sun ga cewa ibadar ba ta kai ta kawo ba amma suka ce to ai annabi an riga an gafarta masa dukkan abin da wato ya gabata na laifukansa don haka babu laifi don ya takaita nau'uka na ibadansa to a wurin sai kowanne ne su ya yi alkawari ɗaya daga cikinsu ya ce ni kam wato zan ƙaura cewa wato mm, mm, mm, aure gaba ɗaya ba zan yi aure ba wani ɗaya daga na biyunsu kuma ya ce shi kuma zai yi ta yin sallah da dare ba zai bacci ba na uku wanda shi ne mahallin shahid da muke magana akan azumi shi kuma ya ce shi kuma zai azumci zai yi azumi shekara gaba ɗaya ba zai sha ba to sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sai ya hau kan mimbari ya ce na samu labarin cewa wasu ga abin da suka ce to kusan cewa fa ni dinnan na fi ku tsoron Allah ina fatan na kasance na fi ku tsoron Allah amma kuma ina yin sallah da dare in kuma in yi bacci ina yin aure kuma sannan ina yin azumi kuma in sha duk wanda ya ƙi sunnata to ya tabbata ba cikin jerin al'umma na duk wanda ya ƙi sunnata ba cikin jerin al'ummata don haka kaga wato abin da ke cikin sun abin da ke sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya rika yin azumi yana sha kana azumi kana sha wannan yadda ko da misali azumi kamar yadda aka ce azumin annabi dawud kaga ya yi azumi yau ya sha gobe ya yi azumi yau ya sha gobe haka yake yin azuminsa to wannan shine yadda annabi dawud yake yin azumi to amma mutum ya ce shekara gaba ɗaya ba zai sha azumi ba wannan kuskure ne ya saba da abin da yake cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke wani abu kuma da nake so na jawo hankulanmu a kai shine akwai wani irin azumi da ake yi musamman kuma tsofaffi akwai wani azumi da ake kiransa wai azumin tsofaffi to wato wanda ake yin sa cikin watan rajab watan bakwai kenan na wato watan musulunci da ake kiransa wai watan azumin tsofaffi to shari'a musulunci bata keɓe tsoffi da wani nau'uka na azumi ta bar yara ba a'a a iyaka wannan azumin sai mu duba dama ita ibada a kullum dole sai mu duba me dalili in dalili ya tabbata shikenan sai mu ɗauki wannan ibada cewa shari'a ita ta umarce mu da shi in kuma bai inganta ba tunda ba mu da wata hanya da za mu san wannan abun ya dace a yi ko bai dace a yi ba sai ta hanyar shari'a shi yasa aka turo da annabin aiko to da aka turo da annabin sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya gaya mana abin da za mu yi da kuma abin da kar mu yi to a jerin dukkan dalilai da aka kawo a kan falalan watan rajab babu abin da ya inganta a kai hatta azumi da ake a watan rajab a kamar yadda muka ce a azumin watan azumin watan rajab azumi ne wanda a shari'a bata a umarni da shi ba dukkan dalilai da muka aka kawo dukkan dalilai da aka ambata babu wani dalili da ya tabbata na yin umarni da azumin watan rajab ma'ana abin da ake ko watan azumin tsofaffi saboda haka ya kamata mu kula mu ɗauki abin da za mu iya sannan kuma da abin da ya kasance kuma an yi umarni da shi ko da mutum zai iya yin azumin farkon abin da zaka duba shine in dai matsawar shari'a bata um- umarce ka da yin wannan ba to mutum yana yin abu ne wanda babu lada don haka yana da kyau mu kula mu mai da hankali kwarai da gaske akwai lokuta da shari'a ta umarce mu da za mu yi azumi da suka fi lada shine kamar yin azumi a dukkan ranakun alhamis da kuma litinin da mutum ya yi azumi uku a kowane wata sannan kuma da azumi a watan watan nan watan muharram shine wato watan cika ciki ana so a yawaita yin azumi a cikin wannan watan har ma da abin da ya shafi wato goma ga wata da taransa da kuma sha ɗaya in mutum zai iya duk waɗannan abubuwa ne da shari'a ta umarce mu da shi amma in dai har shari'a bata umarce mu da mun yi abu ba to komai kyansa ya zama abu ne wanda baya kan kan turba a wannan yana da muhimmanci mu riƙa kula sosai hakanan akwai azumi da wasu, wasu sukan yi shi ne mutum ya jera watanni uku yana yin azumi kaga jera watanni guda uku gaba ɗaya mutum yana azumi shine kama daga wato watan bakwai watan bakwai na watan sama kenan da watan takwas sai mutum ya zo ya haɗa har da azumin da watan azumin watan ramadan ka samu mutum yana azumi wajen kwana casa'in wannan babu inda allah ya umarce mu da wannan wani in ya kama daga watan tsofaffin nan to haka zai azumce rajab da sha'aban da ramadan ya haɗa su gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi bai taɓa azumtan watanni guda uku a jere ba haka nan bai taɓa yin umurni da yi azumi watanni uku a jere ba bai taba cika azumin wata guda ba in ban da ramadan ya zo a cikin hadisi cewa yakan yawaita yin azumi a cikin watan sha'aban amma bai taba kasancewa ya cike watan sha'aban da yin azumi ba don haka yana da muhimmanci kwarai da mutum ya riƙa kula da abin da menene shari'a ya yi umarni da shi ya bi menene kuma abin da shari'a bai yi umarni ba ya bari ba wai yawan ibada ake bukata ba a'a umarni da ingancin ibada shine abin dubawa ba yawaita yinsa ba ingancinsa wani zai aikata abin da yake kaɗan ne amma kasancewan an yi umarni da shi sai kaga ya fi lada ga wani can kuma ya je yana ta wahala yana ta aiki amma ba a yi umarce shi da shi ba kaga a nan shi kuma bai ba shi da lada don haka kullum mutum ya taƙaita akan abin da yake sunna kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya ce al-ijtihadu al-iktisadu fi sunna khairun min al-ijtihadi fil bid'a taƙaita akan abin da yake sunna shi yafi akan mutum ya je yana ƙoƙarin ƙirƙiran wata bid'a wacce shari'a ba ta yi umarni da ita ba ubangiji allah ya sa mu dace allah ya karbi ayyukanmu na gari ya kankare mana kuma waɗanda suke kurakurai ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da wata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan langwami ba akwai dalilai kamar yadda kuka gabatar a can baya haka nan